tashar tashar da ke tsage gaskiya ko mai ɗacinta masu kallon mu assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya tv farko muhimman kanin su gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya aike wa da majalisar dokokin jihar sunayen mutane hudu da yake sannadawa a matsayin kwamishinoni babbar kotu a kano ta yankewa ɗan ƙasar sanin nan da ya kashe budurwarsa a kano hukuncin kisa ta hanyar rataya rundunar sojin najeriya ta wanke mutane 200 da ake zargi da aikata ta'addanci a borno wasu manyan kwamandojin boko haram sun miƙa wuya ga jami'an tsaro a ƙasar kanin labarin kenan sai ku biyo ni domin kallon cikakkun labarin da ƙarin wasu labaran da ke tafe Masu kallon mu barkanmu da warhaka fatan an sha ruwa cikin ƙoshin lafiya. A yau muna talata 16 ga watan Ramadan shekara shekarar 1445 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga muka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da 26 ga watan Maris ɗin shekarar 2024 miladiya suna na Khadija Ahmad Tayir ga cikakkun labaran. gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya aike wa da majalisar dokokin jihar sunayen mutane hudu da yake son nadawa a matsayin kwamishinoni domin tantancewa gwamnan hakan na ƙunshin ta cikin wata sanarwa da sakataren yada labaran majalisar kamaluddin sani shawai yaftar a yau talata shawai ya ce daga cikin waɗanda gwamnan zai naɗa ciki har da ɗan tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi'u musa kwankwaso wato mustapha rabi'u musa kwankwaso sauran su ne usman shehu aliyu adamu aliyu kibiya da kuma abdul dabbar a cewar shawai za a tantance mutanen ne a ranar biyu ga watan afrilu mai kamawa har ila yau sanarwar ta shawai ta fitar da wato ta ce wato sanarwar ta shawaita ta ambato cewa kakakin majalisar honorable jibril ismail falgore ya nada kwamishino wato ya ce naɗin kwamishinonin na zuwa ne a lokacin da gwamnan jihar ya miƙa majalisar buƙatar kafa wasu sabbin ma'aikatu a jihar falgore ya bayyana cewa daga cikin ma'aikatan da za a kafa sun hada da ma'aikatar jin kai da yaƙi da fatara ma'aikatar albarkatun ƙasa ma'aikatar makamashi da kuma ma'aikatar harkokin cikin gida da ayyuka na musamman honorable falgore ya ce gwamnan ya bukaci a kafa sabbin ma'aikatan ne domin hakan zai taimaka wato zai taka rawar gani wajen inganta harkokin tattalin arziki da samar da shugabanci na gari a nan kuwa gwamnan jihar borno babagana umar razulim ya amince da naɗa mutane 168 da za su yi aiki wato aikin taimaka masa a bangarori daban-daban na jihar zulum ya kuma sake naɗa mutane 104 a matsayin 'yan majalisar gudanarwa na guda na hukumomi da gwamnatin wato da ma'aikatan gwamnatin jihar goma sha biyar a kan na ushirin ta cikin wata sanarwa da sakataren yada labaran gwamnan abdul wato alhaji tukur tijjani ya fitar a ranar litinin bukar ya ce gwamna zulum ya yi naɗin ne bisa tanadin sashi na 208 cikin bakana kundin tsarin mulkin ƙasa na shekarar 1999 sanarwar ta kara cewa bayan naɗin gwamnan ya taya waɗanda ya naɗa murna tare da yin kira a gare su da su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata domin kawo jihar ci gaba. naɗin da zulum ya yi na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan gwamnan ya bayar da umarnin fitar da naira biliyan biyu da ɗigo ɗaya domin biyan ma'aikata da 'yan fansho a jihar a nan kuwa babbar kotun jihar kano da ke zamanta a titin mila road ta yanke wa ɗan ƙasar sanan nan da ya hallaka budurwarsa umma kursun sani buhari da aka fi sani da wumi ta hukuncin kisa ta hanyar rataya alƙalin kotun mai shari'a sunusa ado ma'azini yanke hukuncin a zaman da ya gudana a yau talata ma'aji ya yanke hukunci ne bayan gamsassun hujjojin da aka gabatarwa da kotun akan ɗan ƙasar sanin da ya hallaka umita masu ƙara ƙarƙashin jagorancin kwamishinan shari'a na jihar haruna isa daidairi sun bayyana cewa kotun wato sun bayyana a kotun cewa a ranar 16 ga watan satumba na shekarar 2022 ɗan ƙasar titana ya yi amfani da wata wuƙa wajen hallaka umita a gidansu da ke unguwar zambulo a kano a yayin zaman shari'ar masu shigar da ƙara ko wato shigarwa da kotun ƙara sun gabatarwa da kotun hujjoji guda hudu yayin da kuma lauyan wanda ake karewa ya gabatarwa da kotun hujjoji guda biyar bayan kammala yanke hukuncin lauyan wanda ake kara ya nemi da kotun ta yi wa ɗan kasar tanan rangwame game da hukuncin da ta yanke masa daga bisani lauyan ya ce wanda ake karar zai ɗaukaka kara zuwa kotun gaba masu kallon mu kada ku sha'afa kuna kallon labarai ne daga ɗakin yaɗa labarai na matashiya tv za ku bibiye mu a shafukan na facebook youtube instagram twitter akan matashiya tv ko kuma tiktok akan matashiya ko kuma yi namura aiku ta nan ba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida za mu karɓi wannan sako idan mun da labarin zai dora asalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu suna na Fatima Lawan Ali isa Abubakar a aka fi sani da ta salla na bi da bako MFR. ku ci gaba da wannan tasha ta mu mai albarka shine wato matashiya tv tare da shirye wata ramadana wanda za mu kawo muku don tabbatar muku daga yaruwar gidan auren ku da zama da jin daɗi da kuma cika ibadu wannan matashiya ta mu wato tana ƙunshe da abubuwa waɗanda suke kare gyare-gyaren aure ku shirye-shiryen da za ku ga cikin ramadana wanda idan kika bi shi zai ba kyakkyawar zama da mijinki zai kawo miki tsari a rayuwarki kai ma zai kama kyakkyawar zama da iyalinka zai kama kusanci da Allah subhanahu wata'ala a ci gaba da bin wannan tasha tamu muna fata wannan gidan tv namu a ci gaba da masa addu'a Allah ya karfafa guya kuma Allah ya gyara kasar mai kama da kwanciyar hankali da jin daɗi da cika watan ramadana da samun karɓuwa wurin Allah wa nabi sallallahu alaihi wasallam yana ga mana kamar da ubangiji ke cewa as-sawmu li wa ana ajzi bi azumi na wani ko ne sakamakon shi da kun ga sakamakon azumi ya fi karfin komai da haka ko abinci kika yi ka fara da ake biya rana da kiyama ba a ɗaukar azumi a biya shi saboda darajarsa da girman sa haka ki kiyaye azumin ki ki kiyaye bakin ki ki kiyaye sallar ki ki sami yarda Allah matashiya TV ta ce a ko yaushe a ta mu ce ta ce ubangiji Allah amsa mana ya tabbatar da alkhairin da muke nema a ciki Allah ya sa mu dace Ramadan Karim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh masu kallon mu barkamu da dawowa rundunar sojin najeriya ta gudanar da bikin sakin mutane 200 waɗanda rundunar ta wanke da daga aikata laifuka boko haram a ƙasar taron sakin mutanen ya gudana ne a safiyar yau talata a hedkwatar sojin giwa da ke garin maiduguri a jihar daily jaridar daily trust ta rawaito cewa jami'an sun kama mutanen ne a lokacin da ayyukan 'yan ta'adda ke ƙara yawaita a jihar borno watanni sun bayyana cewa bayan kammala bikin wanke mutanen za a miƙa su ga gwamnatin jihar ta borno domin su ci gaba da rayuwa a cikin al'umma a yayin miƙa mutanen kwamishinan yada labarai da tsaro wato da tsaron cikin gida da kwamishinan mata da walwalar jama'a ta jihar ne za su karbi mutanen a gwamnan jihar baba gana zulum Wasu manyan kwamandocin Boko Haram biyu sun miƙa wuya ga jami'an sojin haɗin gwiwa na MNDTF da ke yankin ƙasar Tadi. Babban jami'in yaɗa labaran da Laftanar Kanal Abubakar Abdullahi ne ya bayyana kan cikin wata sanarwa da ya fitar. Sanarwar ta bayyana cewa 'yan ta'addar sun miƙa wuya ne ga rundunar sashi na uku na rundunar a yau talata. sanarwar ta ce kwamandojin da rundunar ta kama sun hada da ibrahim muhammad da awal muhammad wanka abubakar ya ce samun nasarar na zuwa ne bayan jami'an sun matsa da kai wasan sanonin 'yan ta'addan har-hare a cikin daji sanarwar ta kara da cewa a tambayoyin da aka yi wa mutanen sun bayyana cewa sun shafe sama da shekaru goma sha biyar suna aikata ta'addanci a cikin kungiyar boko haram daga ƙarshe kakakin ya bayyana cewa jami'an sun kwato bindiga kirar ak-47 guda biyu ta gida guda takwas har sasai 191 rediyo guda ɗaya da dai sauransu a nan kuwa wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun kai hari garin tsafe da ke cikin karamar hukumar tsafe ta jihar zamfara tari da leadership ta rawaito cewa maharan sun hallaka wasu jami'an tsaron sa kai tare da kone wasu motocin sojoji guda biyu wani mazaunin garin mai suna malam usman tsafe ya shaida wa manema labarai cewa 'yan ta'addan sun zagaye garin ne dauke da makamai malam usman ya ce bayan zuwa maharan sun raba kansu gida uku inda kashi na daya suka yi yunkurin kai hari kwalejin horas da malaman lafiya da fasaha da ke garin tsafe yayin da kashi biyu kuma suka kotsa kai cikin garin tare da buɗe wuta a cikin garin da niyyar yin garkuwa da mutane wato mutanen garin da kuma ɗaliban makaranta tsafa ya ƙara cewa wato bisa taimakon gaggawa da jami'an tsaro suka kai garin ne ya tilastawa maharan tserewa daga garin malam usman ya ce 'yan bindigan sun tsere ne dauke da raunuka a tare da su masu kallon mu duka duka a nan muka kawo ƙarshen labarin tashiya tv amdadin etan da ta ce abubakar mutala ibrahim ni khadija amatar nake cewa mu kwana lafiya